Sashen Hausa na murya Amurka biyo ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, da 25 sai kuma ta duniyar gizo akan Hausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrahman, zan gabatar daga nan ofishin murya Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan korafin wasu ɗalibai a Borno kan ƙarin farashin litar mai da wutar lantarki. A jamhuriyar Nijar kuma wasu 'yan siyasa sun bullo da logar sauya sheƙa, da hakan ya sanya farin jini sabbi ko ƙananan jam'iyyu gabanin babban zaben ƙasar a watan Disamba. A Bauchi kuma nan ma wata ƙungiya ke kamfanin neman mulkin karɓa-karɓa. Muna da shirin a daina shan kwaya da sharhin jarida jaridun Najeriya. Za mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Duk kafin waɗannan a saurari labaran duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karantawa Aisha Tusule. A yau Litinin Amurka za ta saka takunkumi akan mutane fiye da 24 da waɗanda ke da hannu a cirin nukiliya da makamai masu linzami na Iran a cewar wani babban jami'i da yake karfafa takunkumin majalisar ɗinkin duniya akan Tehran da Washington ta ce ya dawo daddakin amincewar wasu ƙawayenta da magoya bayanta. Da yake magana bisa sharaɗin a sakaye sunansa, jami'in ya ce, Iran za ta tanadi sinadarai na kera makaman nukiliya a ƙarshen shekara kuma Tahiran ta shiga yarjejeniyar makamai masu shin nisan zango da ƙasar Koriya ta Arewa amma bai ba da cikakkiyar shaida akan haka ba. Sabon takunkumin ya yi daidai da ƙoƙarin shugaban Amurka Donald Trump na takaita tasirin da Iran ke da shi a nahiyar kuma yana zuwa ne mako guda bayan da Amurka ta cimma jirjejeniyar daidaita alaƙa tsakanin haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Bahrain da Isra'ila. Gwamnatin Trump na zargin Iran da neman makaman nukiliya batun da Tehran ta musanta kuma matakan na litinin za su kasance sabon kokarin dakushe tasirin Iran na samar da makaman nukiliya wanda ke barazana ga Amurka da ƙawayenta. Amurka ta kafa tarihi na yin gwajin cutar coronavirus fiye da miliyan ɗaya a rana guda. To amma ƙasar na buƙatar gwajin cutar miliyan shida zuwa goma a rana ɗaya domin daƙile annobar a cewar masana da dama. Ƙasar ta gudanar da gwajin miliyan ɗaya da dubu sittin da ɗaya da ɗari hudu da goma sha ɗaya a ranar Asabar kamar yadda alkaluma wata kungiyar sa kai ta kididdiga da bibiyar cutar covid suka bayyana wannan bayani na zuwa ne bayan da aka yi ta samun cikas na gwajin a makonni da dama kasar ta amurka ta yi gwaji akan mutane 650 a rana guda a makon jiya wanda ya yi kasa bayan cimma 800 a rana guda a watan yuli tun farkon bulla annobar karancin kayayyakin gwaji ya kawo koma baya wajen dakile yaduwar cutar A 'yan shekarun nan, shugaban Amurka Donald Trump ya naɗa Amy Coney Barrett da Barbara Lagoa da Alison Jones Razin masu ra'ayin riƙau a matsayin alƙalan kotun ɗaukaka ƙara. Kuma ana sa ran a yanzu zai iya ɗaukan ɗaya daga cikinsu a matsayin wacce za ta haye kujerar dindindin a kotun kolin. da alama kuma suna kan gaba a jerin sunayen na zaɓin shugaban amurka domin maye gurbin mai shari'a ruth bader ginsburg mai sassaucin ra'ayi wadda ta rike mukamin na tsawon shekaru 27 kafin mutuwar ta ranar juma'a wata ɗaya da rabi kafin zaben na uku ga watan nuwamba inda za a kara tsakanin trump da biden kowace ɗaya daga cikin matan uku barrett mai shekara 48 da lagowa mai shekaru 52 da russian mai shekaru 38 na iya samun goyon baya kai tsaye na 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar Republican a majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Republican. Haka kuma kowace daga cikinsu na iya fuskantar adawa daga 'yan Democrats. da yawa daga cikin 'yan democrats na iya yin amincewa da tabbatar da kowace ɗaya daga cikinsu saboda zai iya ƙara rinjayen masu ra'ayin mazan jiya shida da uku daga biyar da hudu kuma zai iya shafar shawarwari akan batutuwa da dama ciki har da batun zubar da ciki bakin haure harkar lafiya 'yancin addini da dai sauransu hukumar tsaron kasar uzbekistan ta ce an samu sake farfadowar ayyukan masu tsautsauran ra'ayin addini a kasar da ke tsakiyar asiya amma tarihin gwamnatin na zargin tsatsauran ra'ayin addini domin tunkarar 'yan adawa ya sa masu lura da al'amura shakku akan lamarin hukumar tsaron kasar a 'yan watannin nan ta sanar da ayyuka da dama na yaƙi da masu tsatsauran ra'ayin addini ciki har da na takwas ga watan satumba a babban birnin kasar tashkent an tsare 'yan uzbek shida bisa zargin rarraba sakonnin telegram da ke kira ga 'yan kasar su je siriya domin shiga wata kungiyar 'yan ta'adda Uzbekistan na da yawan jama'a miliyan 33 inda kashi 94 cikin 100 musulmi ne. a cewar ma'aikatar harkokin wajen kasar sauran kashi uku da digo biyar cikin ɗari kuma mabiya addinin gargajiyar rasha ne ragowar kusan kashi uku cikin ɗari kuma sun hada da 'yan katolika kiristoci 'yan koriya da sauran addinai daban-daban dubban jama'a ne suka yi cincirindo domin zaman makokin shugaban babban kungiyar islama a bangladesh yayin da ake gudanar da jana'izarsa a ranar asabar a wani gari da ke kudu maso gabas a cewar 'yan sanda alama sha ahmad shafi wanda ya shugabanci kungiyar na hazard al-islam tunda aka kafa ta a shekara ta 2010 ya rasu a ranar juma'a a babban birnin kasar dhaka yana da shekaru 100 mutuwar tasa ya zo ne kwana ɗaya bayan da dubban ɗalibai suka yi bore a shahararriyar makarantarsa inda suka yi kira ya yi murabus bayan da ya kwashe shekaru 30 yana shugabanta. Labaran duniya aka saurara daga Washington yanzu babin rahotanni. Wata kungiyar ɗalibai a jihar Borno ta nuna damuwa ainin kan kuncin rayuwa da ta karu sakamakon matakin gwamnatin Najeriya na ƙara farashin litar fetur da kuma ƙarin farashin ma'aunin lantarki. Kwamar Suleiman Muhammad Sarki dai shine shugaban kungiyar ɗalibai na ƙasa da ake kira NANS wato na shiya ta ca da ma suka yi kira da gwamnatin tarayyar da su janye wannan ƙarin kuɗi da ta yi na sawa ma al'umman ƙasar sayida. Kuɗin mai da aka kara shine abin da zai janyo kuɗin komai a ƙasa ya karu wanda kuma a halin da ake ciki mutane da yawa sun rasa aikin yin su saboda halin da muka shiga na coronavirus wanda kuma har yanzu duniya tana cikin shi sai muka yi mamaki kuma a ce gwamnatin da jama'an najeriya suna da kyakkyawan zato a kanta gwamnatin da jama'an najeriya suka bata uzuri sama da kowace gwamnati da aka yi a najeriya ba abin da ta yi a wannan lokaci da mutane suke bukatan taimako ba abin da ta yi shi kara kuɗin mai kudin wuta wanda kuma kara wannan Kuɗin kudin abubuwan zai kawo karin komai a ƙasa muna kira ga gwamnati ta duba kukan talakawa talakawan najeriya ba za su iya siyan mai a yanda yake ba dan Allah dan Allah dan Allah a rage wannan kuɗin mai na kuma tambayi wasu shugabannin kungiyar ɗaliban game da lazu na zuwa matattaran yan jaridun garin cewa har yanzu ɗalibai suke sunana comrade Suleiman Victor Michelia ni ne director program and academic matters a zaman mu na yan makaranta dole ne mu gaya ma gwamnati cewa abin da take yi yana da implication akan abubuwa da yawa a cikin kasan nan most especially hanyar tattalin arziki da zaman lafiya da yake cikin kasa sunana comrade sugun abba ni ne northern borno student association president ɗaliban mu yawa in an ce yau an buɗe makaranta su komo gari su zo su karatu ba za su samu ikon zuwa ba shine muke kiran attention na federal government da ta yi mana uziri da sauke ba wannan bane lokacin da ya dace a kara kuɗin mai ba wasu kungiyar ɗalibai ke nan da ke nuna kin wasu ga gwamnatin tarayya kan kara kudin man fetur da wajen lantarki da aka yi a ƙasar da jama'a da dama ke kukawa a kai haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Gwamnatin Najeriya dai ta ce ba za ta dawo da tallafin man fetur ba don a halin taɓarɓarewar tattalin arziki da ƙasashen duniya ke ciki hakan ba zai yiwu ba. Ministar kuɗi Zainab Shamsuna Ahmad ta ce ko da farashin gangar man fetur ya inganta a kasuwannin duniya. Gwamnatin Najeriya ta riga ta wuce yayin tallafin fetur. A zantawarsa da wakiliyar mu Madina Dauda shugaban kamfanin man fetur na Najeriya NNPC Mele Kolo Kyari ya bayyana dalilan ƙarin farashin litar fetur. Ba ƙarin kuɗin man fetur aka yi ba canjin tsari ne. Eh, domin wannan canjin ba ma yanzu aka yi shi ba tun watan march aka yi shi kuma abin da ya kasance ce ne shekara da shekaru gwamnati tana sa tallafi a man fetur ma'ana wannan tallafin shi ne gwamnati ta so shi a kuɗin da ya wuce abin da ake sai da shi a kasuwa wannan bambancin gwamnati sai ta saka domin a samu rangwame wannan rangwamen zahiri ne ba ta yi wa kowa amfani ba shekara da shekaru misali daga shekara alif dubu da shidda har zuwa yau misali an kashe kuɗi kimanin naira triliyon goma 我晓得。 kuma wannan kamar an shatawa ne don babu wani shaidan da za a gani cewa an ba da wannan tallafin wannan tallafin na manya ne da masu hannu da shibini da yan kasuwa da manyan ma'aikata kila ma ni cikin ne yasa a kira su ne domin muke da manyan motoci masu hali suke da motoci uku hudu kuma shi talaka ba ruwan shi da wannan illa iyaka ya shiga motan kasuwa wanda ba su da yawa ma masu amfani da man fetur mafi yawan su manyan motoci da suke wa talaka amfani truck truck da ake kaya kwasa kaya abinci dukkan su da diesel suke aiki kuma wannan diesel da shekara da shekaru ana sai da su a farashin da kasuwa ya kawo shi to gmd wani bambanci za a gani ne a cire wannan tallafi da aka yi bambancin wannan kuɗin da ake faɗa na da ake kira tallafin nan a ƙarshe shi ne sanadiyar duk wasu cuwacuwa da ake a kasan nan ta man da kowa ya sani shekarar da shekaru an yi bincike kala-kala ta gwamnatin da suka shuɗe sanin kowa ne har yanzu ɗan da muke cikin akwai binciken da ba ma kammala su ba a wanda suka dawo da kuɗin da zahiri sata ne aka yi ta cikin wannan tsarin tallafin a ganin a yau haka ba shi da wani sauran amfani bai kamata a ci gaba da cutan talaka ana musu karya ba mun yarda cewa idan aka sa tallafi ana samun sauki zahiri na kuma aka cire tallafi wasu sa sai ya samu kuɗaɗen wasu kaya kuma masarufi za su tashi kowa ya san da wannan suna faruwa amma idan aka dubi abin da aka rasa a sanadin wannan tallafin da aka yi gara a rubu da shi muhimmin a yau haka gwamnati ba ta da mahalin ba da wannan tallafin domin abubuwan da suka faru na watanni shida bakwai da suka faru sanin kowa ne wannan abin da ake kira covid-19 da kowa ya san halin da ake ciki duk duniya babu kasan da bata gaza ba ba kasan da bata shiga fitina ba shugaban NPC Mele Kolo a zantawarsa da Madina Dauda murya Amurka ake sauraro don sahihan labarai gabanin babban zaben jamhuriyar Nijar a watan Disamba wasu 'yan siyasar kasar sun bullo da logar sauya sheka ko kafa kananan jam'iyyu da ba mamaki hakan zai ba su damar tasirin damawa da su a zaben ga rahoton haruna mamman bako lamari ne ke faruwa wanda 'yan kasar ba su saba gani a siyasance ba domin jama'a ne ke ba da sanarwar ficewa daga wannan jam'iyyun kulliyomin zuwa wancan jam'iyya yayin da kasuwar kananan jam'iyyu ke ci gaba da haɓaka hasali ma sai sabbin jam'iyyun siyasa ke ƙara kulluwa a fagen siyasar ƙasar ta nijar alhaji nuhu mai fada wani mai kallo ne da nazarin siyasar jamhuriyar nijar shi kwadai in yayi yawa yana kawo haka nan saboda jibin haka in ka koma cikin karamar siyasa kana son kai dai a ce maka wani ya zama wani abu ciki shi ko in kai lissahi partigin nan wata siyasa ta shigo garin kwanni nan da shekara goma da kin za samu kwansanye balle ta samu wani dipte ko ko ta samu wani abun gashin da ba Allahu alam amma ko ni ni zamna gidan mu da an ka ihe ni gidan mu da an ka ihe mu in naga kana a takure niki ina nema inda zai hita in koma in zamna ko in yi maka ina ko kuma in laba wani wuri kamar Allah shawalwale ni bullowar sabbin jam'iyyun siyasa da canza shekar 'yan siyasa kasar a cewar wani dan siyasa na gungun jam'iyyun siyasa masu mulki a jamhuriyar Nijar wani nauyi ne 'yan siyasar ke kara azawa wannan kasar. Sunana Hamisu Dallami birnin Kwanni domin idan ka tsaka duba a wata jam'iyyar da ake kirkirowa suna yi ne bisa ga dama da suke son samu ga gwamnati ta dan tallafin da gwamnati ke iya badawa na farko kenan na biyu kuma wasu idan ka tsaka duba kamar kowanne dai na dubin dan abin da ya kamata ya kasan da ya kamata ya samu ta siyasa dai abin da kowa sani hakuri ki abin da ka bari nan nan da shi zaka da can gaba a wata dama ce kake son ka samu ba ta samu ba sai ga cewar to tunda baka samu abin da kake so ba to ya kamata ka canza sheka in kuma ka tai can inda ka canza ka tai inda ka koma sabo jami'an mutane zaka tara kuma kowa son yake samu abin da yake so ya samu a wurin to kuma ka zo kai kana sabo kuma baya ne ga harkar siyasa ba cikin daɗi ake wannan abu ba a nasa bangaren wani memba na jam'iyyar hamma amadu mai adawa cewa yi wannan lamarin karkafa sabbin jam'iyyun siyasa da canza sheka ba abin alhinin kwarai ba ne ga siyasar kasar. Ni ne Sara'u a birnin Kwanni. Bai cincinta ba a matsayin kasa irin waga ta Nijar. A ce a ƙirƙira jam'iyyoyi kala-kala. An san demokrasi ta haƙƙe na wajibi na. Kowa ya hito a bashi haƙƙin shi. Ya kamata a riƙa sara ana dibin gatari. Don son kai shi shina iya kawo komi. Baka cimma ka ba shi ko sannu-sannu na ya kamata a yi tahiya. Wannan sabbin ɗabi'un 'yan siyasar kasar ta jamhuriyar Nijar na kasancewa tamkar cinikin kifi a ruwa ne ko da yake hausawa na cewa ba a san macito ba sai miya ta kare haruna mamman bago na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar daga bauchi kuma wakilin mu abdulwahab muhammad ya aiko wannan rahoto na wata kungiya da rajin samun zaben karba-karba a tsakanin shiyoyin jihar kungiyar mai taken zauren mutanen jihar bauchi ta yi taro a birni na biyu mafi girma a jihar wato azari taron wanda ya sami halartar 'yan siyasa daga bangarorin Jamiu. jam'iyyun siyasun kasar da ma 'yan boko an gudanar da jawabai kan muhimmancin bin tsarin karba-karba duk da kasancewar babu wata doka ko kuma yarjejeniyar bin wannan tsari a hukumance abubakar bili balewa shine shugaban riko na kungiyar 2003-2004 tun tana zauren matasan bauchi ta koma zauren mutanen jihar bauchi biyu da goma ba wani abu ya kawo zaure ba shine yadda za mu haɗa kawunan mu yadda za a kasance an awwamar da adalci a cikin jihar bauchi yau allah ya kawo mu 2020 shekara wajen 20 da dori gwamnatoci da suke fitowa a jihar bauchi in ka lura mutane ne da suka fito daga gefe ɗaya a ɗaya shi ne bauchi ta kudu babu inda za mu ci gaba a irin wannan tafiya a kafa gwamnati a gefe ɗaya ita kanta najeriya an kafa ta ne akan wannan karba karba wannan shiyan sun taba ya fi ba da haɗin kai ya fi kawo ci gaba saboda wannan shiyan in sun yi kafin ta zago suna so su yi fiye da abin da wannan ta yi wani shehin malamin boko farfesa haruna abdullahi don wanka daga karamar hukumar ningi ya yi tsokaci kan wannan bukata da suka sa a gaba. A gaskiya ba zai yiwu a ce an ci gaba ta wannan hanyar da ake kai ba. So dole ne mu kawo wasu sauye-sauye a matakinmu na abokanai ne muka haɗa kanmu muga ya kamata mu fidda wani abu in Allah ya tun da mun fara shi da kyakkyawar manufa ne muna ganin zai bazu zai kuma samu karbuwa a zukatan mutane. Saboda mutanen da suke da irin wannan alkiblar da muke kai suna da yawa amma su saboda wasu dalilai ba za su iya fitowa abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya kar a sha'afa murya amurka ake sauraro ga binta s yaro da shirinmu na gaba Jama'a barkan ku da warhaka, barkan mu da sake saduwa a shirin mu na Adena shan kwaya. Sunana Binta Esiru jagorar shirin. A cikin shirin mu na wannan mako har yanzu muna tare ne da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da ke Abuja a Najeriya inda ta sake tattaunawa da kungiyoyin Young Ambassadors da Nigerian Northern Women Initiative don jin wasu dalilan da yake iya sa mata da matasa shaye-shayen miyagun kwayoyi da kuma matakan da kungiyoyin suke ɗauka na taimakawa. masu sauraro bari mu ji ta bakin kungiyoyin nan guda biyu. So mu muna wayar da kansu da cewa dole a je makaranta saboda idan ka je makarantar nan ya kamata a ce by the time ka gama makaranta kai ma kana da kasan ciwon kanka za ka yi abin da ya dace ma society ɗinka. To makarantun kuma idan kika duba. Su ma an ce suna yi. Ba ma haka nan ba tukuna. Yaro zai tashi zai je makaranta sai ya taka kilomita biyu kafin ya kai makaranta yanzu kamar wani wuri ana ce mishi waro a nan abuja yaran nan ba secondary school a wurin a wannan wurin sai sun tako daga nan gurin a kullum kowace safiya sun je apo resettlement sannan a samu makaranta sannan a je secondary school primary kenan akwai primary daga baya an zo ai musu primary primary din ma ba wai yana kusa da gidajensu ba sai sun taka to ki lura da cewa yaro yana ganin da safe mai yuwa akwai kuma yunwa tunda idan kika duba sustainable development goal an ce zero hunger poverty to akwai poverty talauci talauci na nan talauci kuma na sa mutum in ba wanda yake da karfin zuciya bai yi komi yaro ya kwana bai ci abinci ba an ce mishi ya je makaranta zai je makaranta kuma zai taka ya je wannan makarantan kuma kila ya haɗu da wasu miyagu a hanya sosai idan kuma za a dawo takowa za a yi kafin a je gida an haɗu da yara kila a yi wani shegantaka sannan kafin a je gida to yau yaro ya je makaranta abinci kila so ɗaya suka ci gobe ma haka nan to jibin wanda suke shan kwaya suka nuna mishi kai da Allah wai me kake wahalar da kanka ga hanyar da zamu iya bi an ka sha abin nan baka tsoron kowa kuma ba sai kana da kuɗi ba yawwa sannan kuma kin ga ba asibiti a kusa da mutane kin ga wannan ma shi ma illa ne sannan inda aka ce wai mata sun fi shan kwaya a bisa maza akwai abin da ake ce ma gender inequality ana fifita ɗa namiji a bisa ya mace ya mace ita za ta je talla ya mace ita za ta zauna a gida ta wahala ya mace ita za a sa ta je ta yi auren dole da bata shirya ma ba daga nan sai ta gudu saboda da yawa yara mata da muka haɗu da muke mu'amala da su sun gudu ne daga gidajen mazajen su ai musu yarinya tana shekara goma sha uku sha hudu sha biyar ai mata aure ta auri wani tsoho da bata sani ba daga nan kuma ba wai cikin kwanciyar hankali take ba sai su gudu akwai wani wuri da ake ce ma gidan dirama to gidan dirama inda zaka ga kin zo idan kika zo har aka buɗa miki aka waye a wurin su kin waye an buɗa miki ido kin zama wata mamba eh kin zama magajiya ke ma to har recruiting suke yi idan kika zama magajiya sai shi mai gidan drama sai ya tura ki ki je ki kwaso wasu. To kafin bari mu dakatar da ke a nan muna kan gidan drama bari mu dawo wajen Rejoice ta gaya mana irin mata da kuke wa'annan mu'amala da su Rejoice. Baya ga kukan cewa kila wasu mazajensu sun mutu ko kuma a'a wasu mazajensu sun kyale su. To me kuke faɗakar da su shin wa'annan hujjoji ne na cewa mace ta koma shan kwaya ya fitar da ita daga wannan kangin? A'a to wannan ba hujja bane da zai samu mace ta shiga wannan rayuwa amma kin san abin da yake sa su shiga irin wannan halayen saboda rashin sani ne ba ilimi so ba su san cewa da abin da ya kamata ba kuma ba su da mai faɗa a ji ba wanda yake gaya musu saboda kin ga yawancin su dama da shike wuraren su yakan zama akwai poverty sosai akwai yunwa akwai fatara akwai fatara sosai so don haka yawanci basu da makudin da su siyi rediyo bare tv bare ma su samu hanyar da su ke jin abin da yake faruwa a duniya so su a sanin su shine wannan iyakacin dan eh, gurin zaman muhallin nan nasu abin da ke faruwa a gurin suna ga kawai shine rayuwar duniya dan yawancin su in kika in kika je kika zauna da su kuna discussing da su ba za su taba gaya miki cewa a'a sun san ma in kika tambaye su ma waye ma ne anguwan anguwan su yawanci ba su san sunan shi ba za ki ga cewa lalle lalle suna lakin ganewa ne sosai so shi yasa muke in muka tashi muka je muka tara su muka sanar da irin su mai anguwa haka sai mu tara su sai mu faɗakar da su cewa to hakan nan fa bai yiwu ba ga yadda rayuwa take an da yawan su idan suka gane sukan dina saboda in muka ga wanda kuma nasin ya yi yawa ba tare da kun kai su wajen ko hukuma ko wayanda ke magance wannan al'amarin ba eh sosai kin ga kamar mukan yi aiki da su NDLEA kamar wanda ma cases din su ya zama ya yi sosai ya zama so severe akan kai su har uh, psychiatric ana kai psychiatric hospital asibitin tababbu amma da yaddan hukumar kula da miyagun kwayoyin ko kwayoyi eh, su ndlea su ne za su shiga gaba su ne sukan shiga gaba sai mu bubu in ya kai wannan once ya kai wannan matsayin mukan ba su so daga nan su za su karasa da shi saboda mu ba mu da hurumin da za mu handling wa'annan uh, level din cases din kenan. To jama'a a nan za mu dakata a madadin wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ni binta Esero da na hada shirin da cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu sake ci gaba daga inda muka tsaya. Yanzu lokaci yayi na sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridun ne da jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran jaridar daily trust kamar sauran jaridun najeriya da ta rawaito cewa allah ya yi wa mai martaba sarkin zazzau alhaji dr shehu idris rasuwa mai martaba sarkin na zazzau in ji jaridar daily trust ya rasu ne yana da shekaru 84 a duniya kuma ya rasu ne a jiya a wani asibitin sojoji da ke kaduna ita ma jaridar ce daya daga cikin manyan labaran tana cewa allah yawa mai martaba sarkin zazzau dr shehu idris rasuwa jaridar leadership da ta ruwaito babban hafsa a fadar shugaban kasa farfesa ibrahim gambari da cewa shine jagoranci babbar tawagar gwamnatin tarayya wajen jana'izar marigayi sarkin zazzau dr shehu idris sai kuma jaridar daily post daya daga cikin manyan labaran jaridar daily post na cewa yanzu haka gwamnan jihar edo da ke kan gado godwin obasaki ne ya lashe zaben gwamna da aka gudanar inda ya doke dan takarar jam'iyyar apc eze eyamo a cewar jaridar daily post rahotanni dai na cewa sakamakon da hukumar zaben najeriya ta fitar ya nuna cewa obasaki ya samu gurgu fiye da dubu dari uku da bakwai a inda kuma eze eyamo na jam'iyyar apc ya samu gurgu dubu dari biyu da ashirin da uku da dari shida da ashirin da biyu daga sakamakon ƙananan hukumi goma sha takwas na jihar ta edo ita kuwa jaridar da banga cewa ta yanzu haka 'yan bindigan sun sace wasu mutane akalla fiye da arba'in a wani gari da ke jihar zamfara sakamakon harin da suka kai a ƙaramar hukumar maru a jihar ta zamfara rahotannin da jaridar vanguard ta ruwaito na cewa yanzu haka dai jami'an tsaro sun zama, domin ceto waɗannan mutane da 'yan bindigan suka sace jihar zamfara dai na ɗaya daga cikin jihohin najeriya da fashi da kuma sace-sacen jama'a ya kamari wanda ake zargin 'yan bindiga da aikatawa sai kuma jaridar the punch jaridar the punch da ta ruwaito fadar shugaban kasa na cewa yanzu haka shugaban kasa muhammadu buhari ya jajanta bisa rasuwar mutane akalla goma sha bakwai da suka nutse a wani kogi da ke jihar ebonyi a inda mutane goma sha uku kuma har yanzu ake neman su su da yawan mutane goma sha bakwai da suka rasu suna cikin wata mota ce mai dauke da fasinjoji akalla talatin da biyu wanda ta fada kogin na ebonyi a yanzu muna jaridar da bangashi inda wata kungiya mai suna sarrafa mai baftuka kara, hakkin adama, da kuma tattalin arzikin kasa ta rubuta shugaban kasa muhammadu buhari wasiƙa da ke neman ya dakatar da wani shiri na ministan shari'ar najeriya bakar malami na kafa wata hukuma da za su dinga karban kadurin da hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa wato efcc suka kwato daga hannun wayanda ake zargi da almundahana da dukiyar kasa babin cikin murai amurka daga nigeria. masu sauraro ku dakaci sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka duk wadanɗewa cikin rikice-rikice kasashen sabiya da kosovo sun ɗauki matakin farko da da dangantakar tattalin arziki tsakanin su. A ranar hudu ga watan Satumba, ƙasashen biyu sun rattaba hannu kan yarjejeniya ƙarƙashin kulawar Amurka domin samar da alƙawura don yin aiki tare akan batutuwa da dama na tattalin arziki. A lokacin bikin saka hannun a fadar White House, shugaban Amurka Donald Trump ya ce shawarar da shugaban ƙasar Sabiya Alexander Vucic da Firaministan Kosovo Abdullah Hoti suka yanke ta yin aiki tare ta sanya yankin da ma duniya cikin zaman lafiya. After a violent and tragic history and years of failed negotiations, my administration proposed a new way of Shugaba Trump ya ce bayan tashin hankali da mummunan tarihi da kuma shekarun da aka kwashe ba a cimma maslaha ba. Gwamnati na ta samar da wata sabuwar hanya ta kawo daidaito tsakaninsu ta hanyar mayar da hankali ga samar da ayyukan yi da farfado da tattalin arziki. Kasashen biyu sun samu cimma maslaha. Muna matuka alfahari da waɗannan shugabanni biyu kan wannan abu da suka yi. Kuma mutanensu ma suna matuka alfahari da su watakila ma shine fi mahimmanci. Biyo bayan rabuwar Yugoslavia a farkon shekarun 1990 da kuma yakin Balkan, Kosova ta balle daga Sabiya ta kuma ayyana 'yancin cin gashin kanta a shekarar 2008, lamarin da Sabiya ta ki amincewa da shi. Sama da shekaru ashirin, yunkurin kasashen yamma na samar da yarjejeniyar siyasa tsakanin kasashen biyu bai samu nasara ba. jakadan shugaba trump na musamman a serbia da kosovo richard grenell ya ce shugaba trump ya kudura aniyar shawo kan matsalar what president trump did from the very beginning is say let's show them how to develop economics how to take uh, industries ya ce abinda shugaban kasa trump ya yi tun farko shine ya ce bari a nuna musu yadda za su inganta tattalin arzikinsu yadda za a ɗauki masana'antu a bunƙasa su bari mu juya abin kuma bari mu ga idan mayar da hankali kan tattalin arziki da samar da ayyuka za su yi tasiri kan batutuwan siyasa abin da ya rage a gani kenan amurka ta samar da yarjejeniyar daidai tattalin arziki tsakanin serbia da kosovo don neman ƙara bunƙasa tattalin arziki da samar da ayyukan yi da kuma nuna fa'idodin haɗin kai wannan yarjejeniya mai ɗimbin tarihi ta kuma buɗe iyakar ƙasashen biyu tare da ƙarfafawa sabiya da kosoba gwiwa siyarda da diploma da lasisin juna ƙari kan waɗannan ƙasashen sabiya da kosobo na taka rawa a shirin da ke bunƙasa samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya kosoba da isra'ila sun amince su daidaita alaƙa da ƙulla alaƙar diflomasiyya sabiya kuma ta yi alƙawarin mayar da ofishin jakadancinta zuwa birnin kudus muhimmin matakan karfafa alakar da ke tsakanin kasashen turai da na gabas da tsakiya a fadar white house shugaba trump ya yarda da yadda sabiya da kosovo ke jin juna daga abin da ya faru a baya amma ya hasashen makoma mai haske ya ce ina tunanin za su samu babbar dangantaka kuma tattalin arziki zai haɗa kansu wannan shine sharhin muryar amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka na yau. da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar amurka ni halima abdulra'uf da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya wasu wassalamu alaikum